A cikin shirin za ku ji cewa China ta zargi Amurka da ba da damar ci gaba da zubar da jini a zirin Gaza. Magoya bayan tsohon Firaministan Pakistan sun caccaki abokansu na hamayya a siyasar ƙasar da suka kulla ƙawancen kafa gwamnati. A Najeriya gwamnatin ƙasar ta yi barazanar ɗaukar matakin ladabtarwa kan duk wani ma'aikaci da ta samu da laifin fitar da takardunta na sirri ga jama'a. Akwai doka wanda tun lokacin baturai da suka shigo ƙasar na ake kiranta official secret act kai kana ma'aikaci bai kamata ka fita ka fada wani abu ko ka ɗauki wani sirrin gwamnati ka fita da shi ba har ila yau a najeriya rundunar 'yan sanda a jihar jigawa ta musanta rahotannin da ke cewa akwai rikicin shugabanci a majalisar dokokin jihar to mu da a wajen mu ce a yan sanda ba mu da wannan labarin wai rikicin shugabanci ko kuma wani abu a majalisa kasan da abu ne ake na siyasa kuma ba za ka hana kowa ya faɗi albarkacin bakinsa ba kamar yadda yake a tsari akwai kuma labarin wato wasanni amma yanzu ga labaran duniya Wani gwajin harba makami mai linzami na Birtaniya da aka kera don daukar makamin nukiliya ya gamu da cikas a karo na biyu a jere. Al'amarin ya faru ne a gabar tekun gabashin Amurka. Sakataren tsaron Birtaniya da shugaban rundunar sojin ruwan ƙasar na cikin jirgin ruwan da ke karkashin teku da ya harba makamin. Ya kamata makamin ya yi wato tafiya mai nisa sosai amma rahotanni sun ce ya fantsama cikin teku da ke kusa China ta zargi Amurka da bada damar ci gaba da zubar da jini a zirin Gaza bayan Amurka ta ki amincewa da wani daftarin kuduri na baya-bayan nan na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nemi tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa. Wakilin China a Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce matakin ya aika da sako da bai dace ba. amurka dai ta bayar da hujjar cewa kudirin zai kawo cikas ga tattaunawar da za ta kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin hamas da isra'ila sai da wakilin Falistinawa a Majalisar Ɗinkin Duniyar Riyad Mansur ya bayyana matakin a matsayin wani abu mai haɗari sosai. The veto of this draft resolution is not only Ya ce rashin amincewa da wannan kuduri abin takaici ne musamman idan aka yi la'akari da cewa an shafe tsawon makonni ana tattaunawa. Ita ma aminiyar Amurka wato Faransa ta nuna rashin jin daɗinta akan yadda matakin ya kasa samun amincewa. idan aka yi la'akari da abin da ta kira mummunan halin da ake ciki a zirin Gaza. Magoya bayan tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan sun bayyana abokan hamayyarsu a siyasar kasar a matsayin barayi bayan da suka amince wato su kulla kawancen kafa gwamnati bayan dogo tattaunawa wato jam'iyyar muslim league da jam'iyyar pakistan people's party sun cimma matsayar kafa gwamnatin haɗin gwiwa 'yan takara masu zaman kansu ko 'yan indifenda da ke yi wa Imran kan biyayya wanda a halin yanzu ke gidan yari su ne suka lashe yawan kujeru a majalisar dokokin kasar. but they didn't get a majority, which meant that they couldn't form a government. Sai dai wakilar BBC ta ce sun kasa samun rinjaye a majalisar dokokin shi yasa suka kasa kafa gwamnati. Amma sun zargin cewa an yi magudin zaɓe a wato an yi magudi a zaben da aka yi a watan da muke ciki. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Tsohon shugaban kasar Honduras Juan Orlando Hernandez ya gurfana a gaban kotu a New York da ke Amurka lokacin da aka fara shari'arsa kan laifukan safarar miyagun kwayoyi da makamai. Ana dai zargi Mr. Hernandez din da taka muhimmiyar rawa a wata kungiyar da ta yi wato da ta yi safarar tan 500 na hodar Iblis zuwa Amurka. Among those expected to give evidence against Mr. Hernandez is Fabio Lowell, Wakilin BBC ya ce a cikin waɗanda za a gabatar a matsayin shaida akwai wani ɗan tsohon shugaban ƙasar Honduras. Sai dai Mr. Hernandez ya musanta zargin da ake masa yana mai cewa shi ne wanda aka zalunta. Hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Birtaniya Jim Ratcliffe ya kammala cinikin sayan wani ɓangare na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Ya dai sayi kusan kashi 28 cikin 100 na ƙungiyar. an kiyasin jarin da attajirin ya saka a cikin manchester united ya kai dala biliyan ɗaya da doriya abinda kuma zai ba kamfanin na ineos damar kula da harkokin wato kungiyar kwallon kafa ta manchester united to karshen labaran duniyar kenan. madalla yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu fara ne a Najeriya inda yayin da wasu bayanai ke cewa 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa suna hutu. Rahotanni sun ce wani rikicin shugabanci ya barke a majalisar dokokin wato jihar. Inda wasu daga cikin 'yan majalisar ke wato kokarin tsige shugabanta Honorable Haruna Aliyu har ma an ga ƙarin jami'an sanda da ke tsaron majalisar kamar yadda za ku je a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad. wata majiya mai tushe ta shaida wa bbc cewa ƙurar rikicin shugabanci ta turnike majalisar dokokin jihar jigawa mai wakilai talatin wadda ake zargin ta taso ne a sakamakon yunkurin da wani bangare na 'yan majalisar ke yi na tsige shugaban majalisar yayin da wani bangare ke cewa a atafau bai yarda da wannan yunkuri ba akwai kuma 'yan baruwanmu a cikin 'yan majalisar waɗanda ba sa goyon kowane bangare a wannan rikici ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu cikakken bayani game da silar wannan dambarwa da ta kunno kai a majalisar dokokin jihar jigawar amma yayin da wannan lamari ke ta zafafa a wani yanayi mai tanganda wutar ƙaiƙayi an ga ƙarin 'yan sanda da ke tsaron majalisar dokokin al'amarin da galibi ake dangantawa da rikicin da ya kunno kai a tsakanin 'yan majalisar sai dai yayin da muka tuntubi dsp shi isu lawal adam kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta jigawa ya ce jibge 'yan sanda a harabar majalisar ba wani bakon abu ba ne ba wani abu ne wanda jama'a za su ga ko wani sabu ba ne ko kuma abu ne wanda zai tayar da hankali ko kuma zai sa a ringa wani zargi ko kuma maganganu da yawa Dan sanda an ka gansu a majalisa daman gidansu ne akwai su a wajen kuma daman suna aiki a wajen ko da yaushe 24 hours sati guda wata shekara duka suna wajen sannan kuma ganin yawansu a wajen kuma na faɗa an yi hutu ne dole za a iya ganin su da yawa tunda ba kowa a wajen haka, dole za a ƙara jami'an tsaro a wajen domin su kare gidan ga baki ɗaya sannan kuma idan abu gaba ta ƙarshe shi nake cewa an dan samu wani bayanai na sirri wanda ake ganin za a iya samun wata damuwa to shi ma akan je a zuba jami'an tsaro domin a ga an kare dukkanin wani abu da ake zargi zai iya faruwa wanda idan ya faru ana ganin uwa ba za ta daɗi ba ko kuma aka sun haka. To amma hakan baya rasa nasaba da raɗe-raɗin da ake cewa akwai rikicin shugabanci da ya kunno kai a tsakanin 'yan majalisar? to mu da a wajen mu kunci a yan sanda ba mu da wannan labarin wai rikicin shugabanci ko kuma wani abu a majalisa kasan tunda abu ne ake na siyasa kuma ba za ka hana kowa ya faɗi albarkacin bakinsa ba kamar yadda yake a tsari inda an yi shi a bisa dokoki amma duk wanda nake da maka ba wani abu ne mu ga wajenmu jami'an tsaro bayanai dai sun ce da alamu ana ta kokarin kashe wutar rikicin tun kafin ta kai ga isa zauren majalisar dokokin Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To gwamnatin Najeriya ta yi barazanar ɗaukar matakin ladabtarwa a kan duk wani ma'aikaci da ta samu da laifin fitar da takardunta na sirri ga jama'a. Gwamnatin ta kuma bayar da umarni ga manyan sakatarorinta da su gaggauta sauya tsarin tafiyar da harkokin gwamnati daga amfani da takardu zuwa na zamani domin daƙile matsalar. ga Muhammad Anur Muhammad da karin bayani. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta fitar da takardar gargaɗi ne daga ofishin shugabar ma'aikatanta ɗauke da sa hannun shugabar kanta Dr. Folashade Yemi Essan da cewa yadda ake fitar da takardun sirrin nata inda ake ganin su barkatai a shafukan sada zumunta da muhawara na jama'a abin na kunyata gwamnati kuma dole ne ta dakatar da hakan ta hanyar ladabtar da duk ma'aikatan da aka samu da laifi. A dangane da wannan mataki na tambayi wani tsohon darakta a ma'aikatar yada labarai ta gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Peter Dama wanda ya ce lallai abu ne da ya kamata. Da akwai doka wanda tun lokacin baturai da suka shigo ƙasar na ake kiranta Official Secret Act. kai kana ma'aikaci bai kamata ka fita ka faɗa wani abu ko ka ɗauki wani sirrin gwamnati ka fita da shi ba ma'aikata ba irin ma'aikata irin tamu ta da ba ma'aikata ne wanda ina ji ba su gogo cikin aikin kuma da abin da ya kamata su yi ba na biyu ma'aikata da akwai damuwa abin da suke gani in bai cecanta ba kaga su sun san cewa abin ma yana zai dame su zai dame yan wansu zai dame kowa yana su to dole ne su sun su fitar da wannan sirri domin marmaza su ba su da inci da za su tsaya su yi magana da gwamnati domin gwamnati 'yan siyasa ne aka nada minista aka nada 'yan siyasa su ne manya-manya idan ana yin abin da ma jama'a kyau zai ma jama'a daɗi kaga ma'aikacin gwamnati ba zai fito da sirrin gwamnati ce yana watsawa ba. Gwamnatin Najeriya da ta umarci manyan sakatarorin ma'aikatanta da su gaggauta zamanantar da hanyoyin gudanar da ayyukan gwamnati daga amfani da takardu zuwa hanyoyin kwamfuta don rage yawan waɗarin takardu a hannun jami'anta da take ganin hakan zai iya rage baza sirrin nata. To amma a nan tsohon daraktan ma'aikatar yada labaran ta tarayya Mr. Peter Dama na ganin an gudu ne ba a tsira ba. Malam ina na'uran na'uran ma ba su a nan su kwamfuta din da su kuma internet connectivity ka je ofishi maka gane za ka ga wasu abubuwan ba ba su aiki kuma ga magana rashin wuta ba za a samu nasarar kan a wannan abun ba ni nike gaya maka gaskiya da akwai inda ake hakin abubuwa da akwai inda ake suna kai maran suna da na'uransu wanda kila labari tana dan zagayawa tana wucewa duk suna jin sa a iska muna da deflectors ne muna da technology wanda idan wani abu ya tashi daga nan ɗakin nan ko kuwa inda kake zai eh, wuce cikin wireless ya fita can wani ba zai hakin din shi ba wani ba zai samu ba to duk wannan wayansu suna nan su riga sun gane kan na'uran wani communication wanda satellite namu yana can sama ko me kadan dil dil dil suna ji suna gani abin jira a gani shine yadda za ta ƙarke idan an zamanantar da aikin ta rage wadarin takardu a hannun jami'an gwamnati domin an ce mai san abin ka dai ya fi ka dabara muhammad anur muhammad bbc hausa daga abuja a najeriya rahotannin na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc to bayan shafe kwanaki ana tattaunawa manyan jam'iyyun siyasar pakistan biyu sun kulle yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗaka sanarwar da jam'iyyar pakistan muslim league ta tsohon firaminista nawaz sharif da kuma pakistan people's party suka fitar ta kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da aka shafe kwanaki ana yi bayan da aka kasa samun wanda ya nasara a zaben da aka yi a ranar takwas ga watan da muke ciki ga fasarar rahoton abrison at region da yake jawabi a wajen wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar pakistan people's party bilawal bhutto zardari ya ce mahaifinsa asif ali zardari zai zamo ɗan takarar shugaban ƙasa yayin da Shehbaz Sharif ƙanin Nawaz zai nemi kujerar Prime Minister. Jam'iyyun biyu sun ce sun kulla haɗaka da wasu ƙananan jam'iyyu hudu kuma yanzu haka suke da rinjaye a majalisar ƙasar. Ɗan takara mai zaman kansa kuma wanda tsohon Prime Minister Imran Khan ke goya ma baya shine ya samu kujeru mafi rinjaye a zauren majalisar tun da farko. jam'iyyar Mr. Sharif ce ta zo ta biyu sai kuma PPP a matsayi na uku. Jam'iyyar Mr. Khan ta yi zargin an tafka maguɗi domin hana ta samun nasara tun a zagayen farko na zaben. Sai dai gwamnati da hukumar zaben ƙasar duk sun musunta wannan zargi. Jinkiri da aka samu kafin kulla wannan yarjejeniya dai ya haifar da fargaba a yayin da kasar mai mutane miliyan arba'in, ke fama da matsin tattalin arziki da ya janyo tsadar rayuwa ga kuma rikici a wasu sassa. A ranar 29 ga watan Fabrairu ne za a rantsar da sabuwar majalisar ƙasar. a gaida da masu abdulkadir muktar da fasar rahoton aberson etch-a-region da haka kuma agogo ke cewa karfe 8 saura minti 17 a najeriya da jamhuriyar niger rally Azubairu ce take wato take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen hausa na bbc kada ku manta za ku iya karanta labaran da muka wallafa a shafinmu na bbchausa.com a farkon shirin kun ji cewa Amurka ta zargi wato China ta zargi Amurka da ba da damar ci gaba da zubar da jini a zirin Gaza. To idan muka koma Najeriya hukumar kwastam ta kasar ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara raba wasu kayayyakin abincin da aka kama a fadin kasar yayin da ake cigaba da fama da matsalar karancin abinci. Za a dai raba kayayyakin ne bayan kwararru sun tabbatar da cewa ba za su yi wata barazana ga lafiyar ɗan adam ba. Ga rahoton Umar Shehu 'yan Leman. Hukumar kwastam ta kawo tsarurruka da za ta hana mutane da suke ƙoƙarin fitar da abinci ba ta hanyar da ta dace ba ta bangar harkar su moga su fitar da abinci wajen najeriya bayan kuma 'yan najeriya suna buƙatar shi kuma sannan kuma a rungunan mu na irin kayayyaki da muka kama na abin da muka kama kuma aka kai su kotu aka yi abin da ake kira a turance condemnation su wainan kaya muna so za a raba ma bisa yadda doka ta da za a ba wa mutane masu karamin karfi a farashi kalilan saboda a samu a yi amfani da wannan damar a sauƙaƙa ma mutane rayuwa. Wannan abincin wasu lokuta idan an kama su suna daɗewa da makamantansu kafin a raba wannan abincin shin za a kawo masana su duba ko kuma su kula da lafiya don ganin inganci wani abincin? Ai sanarwar da muka fitar a rubuce za ka inda muka faɗa haka muka nuna cewa za a samu wannan tsakanin hukumomi na gwamnati wanda za su duba cewa sai an tabbatar cewa wannan kayan abinci a waɗanda mutum ne dan adam zai iya ci ba wanda suka expiring ba su ne za mu raba kayi yi tambaya kan taya za a raba kayayyakin nan farko mun kawo tsari sosai yanda wani ba zai ba zai zo mutum da zai sai guda ɗari ba wani ya saya ba wannan mutane na ƙasa ƙasa masu ƙananan tsaron zarfi su za a sayar mawa kuma a hannu direct ba tare da wani ya shigo tsakani ba to wannan mun yi kawo tsarurruka za mu fara yin pilot test a Lagos sannan mu yi a Kano sannan kuma ko ina a Najeriya. To zuwa wani lokaci ne za ku fara? A insha Allah cikin karshen satin nan insha Allah zuwa karshen mako ko cikin Asabar ko Lahadi in mun gama tsarukan da ya kamata mu insha Allah saboda sai mun tsara abu wannan ya zamanto ba za a samu matsala ba muna kokarin tsara yadda za mu yi abin da kyau ya zamanto waɗanda aka yi don su sun abin nan ya je musu. Wani abu shine Najeriya ta kasance ƙasa mai yawan mutane sama da miliyan ɗari biyu to kuma gashi hukumar ku ta ce za ta rarraba wannan kayayyakin abinci. Bisa la'akari da yawan mutane ta yaya za ku rarraba wannan kayayyaki kenan? ba cewa muka za mu bada shi za mu raba ma duka 'yan Najeriya abinci ba za mu ba. Za mu raba kayayyakin nan ne a wajajen da muke ayyuka inda ayyukan mu suke. Ko ba cewa muka za mu raba ma kowa ba. Za je mu fitar da abin da muke da shi mu bayar ma jama'a. Wataƙila masu saurara su su ji ah, wannan kayayyaki abinci kamar da mai da menene kowane wuri da kwai nashi peculiarity so kowane wuri in mun zo za mu bada sanarwa ta iya wannan wurin ah, yanda za a yi abin da lokacin da za a abin a inda za a yi abin duka a zazu to amma wasu suna gudun cewa kar wasu 'yan kasuwa bata gari a ah, su shigo cikin harkar su zo su karɓa ko kuma su sai shinkafar hannun mutane kuma su fita da ita ko kuma na shi sa muka ce maka kowa ya zo da yin nan basa za mu fitar da tsaruka masu kyau na mutane masu karamin karfi zuwa sayarwa babu wanda zai ce kuma kowa guda ɗaya a bashi ba za a yarda wani ya sayi buhu biyu ba ba haka mutum ɗaya guda ɗaya buhu ɗaya. Rahoton Umar Shehu Leman kenan yanzu kuma ga Bilkisu Babangida da labarin kasuwanni da tattalin arziki. kamfanonin sarrafa siminti a najeriya sun amince sayar da buhun siminti mai nauyin kilo 50 akan farashin kasuwa daga tsakanin naira 7,000 da 8,000 hakan da ya biyo bayan ganawarsu da ministan ayyuka na kasar kan tashin goron zabin da farashin simintin ya yi a kasar Ƙungiyoyin kare dabbobi na duniya sun yi lalemar habin da dokar haramta fatauci da cinikin fatan jakuna mai cike da cece kuce a faɗin nahiyar Afirka. Shugabannin ƙasashen Afirka ne dai suka amince da ƙudurin haramcin a wani taron koli na ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU a ƙasar Habasha. bukatar fatan jakunan dai sun karu ne daga shahararren maganin gargajiyan nan na ejiyo na kasar china da ake sarrafawa daga fatan jakunan tattalin arzikin isra'ila ya samu koma baya fiye da yadda ake tsammani a yayin rikicinta da ke faruwa da kungiyar hamas a gaza a cewar alkaliman hukuma ma'aunin irin kayayyakin da kasar ta isra'ila ke samarwa ya sauka da kashi goma sha tara bisa ɗari a cikin ƙarshen shekarar uku, wanda hukumar lura da ƙididdiga ta isra'ilar cbd ke dangantawa da barkewar rikicin a ranar bakwai ga watan oktobar shekarar da ta gabata da kungiyar hamas ta kaddamar da munanan hare a ƙasar manoman ƙasar india masu zanga-zanga sun ce za su sake komawa kan titunan birnin delhi a yau laraba laraba don ci gaba daga inda suka tsaya bayan yin fatali da tayin gwamnati na sayan amfanin gonarsu kan farashin da ta bada tabbaci na tsawon shekaru biyar. an buɗe ɗaya daga cikin gonakin zamani na cikin ɗaki na Birtaniya a gundumar Gloucestershire da ke kudu maso yammacin Ingila. Gonar dai za ta samar da amfani irin su ganyen lettuce sau uku a cikin sauri fiye da yadda gonakin waje ke samarwa saboda yadda ake sarrafawa da kula da yanayin da ke cikinta. Baya ga ganyen lettuce akwai sauran ganyaye da gonar za ta rika fitarwa ta hanyar amfani da hasken fitilu na musamman masu launuka da kuma cikin yanayi na ɗumama da damshin ɗakin gonar. a gaida Bilkisu baban gida a jamhuriyar Nijar yau ne ranar karshe ta yajin aikin kwanaki uku da wasu malaman makarantun ƙasar ke yi. Malaman dai sun ce kimanin wata hudu kenan suna aiki amma har yanzu ba a biya su albashi ba. Daga maradi ga rahoton Cima Ila Isufu. Sama da dubu hudu ne malaman da suka tsunduma yajin aiki na kwanaki uku da ke karewa yau kinna a faɗin ƙasar. malaman dai da aka samar ta dalilin sauye-sauye don inganta harkokin ilimi da gwamnatin da ta shuɗe ta kawo duba da yadda tsarin ilimin Nijar ke fuskantar cikasa da dama. Sai dai tun bayan faruwar lamarin ranar 26 ga watan Yulin bara makomar malaman ta shiga wani hali. Almustapha Malam Hajj shi ne magatakardar kwamitin bin diddigi na waɗannan malamai ya mini ƙarin haske kan dalilan da suka kai su ga dakatar da aikin yana cewa. Dalilin wannan yajin aiki na farko dai akwai matsala ba mu san matsayin mu ba har yanzu gwamnati ta dau mana alkawari da mun kare biyu waɗannan babu ta jarrabawa da za a mana take da ja za a kaɗa mu za a ɗauki mu aikin gwamnati na dindindin to yanzu mun kare shekara biyu kwatsam lokacin da mun ga ƙare shekara biyu sai wannan abu ya juya ya zo na juyin mulki to bayan an yi juyin mulki sun kace to mu taho sun kace za su rarraba mu mu ta hilin da ga mu fara aiki sai su diba su gani tunda hala ƙasa na cikin wani hali gaskiya yanzu ƙasa ba ta da kuɗi da sauransu ba za su iya taki su ɗauke mu ba ita ministan da ilimi ma ta ilimi da kanta ta faɗi haka amma mi ta ce za ta diba mu je mu fara aiki a diba a ga matsayin da za mu kayan a ɗauke mu kenan sai a tsora biyan mu ta dalilin shi kayan a ɗauke mu in ƙasa ta dawo daidai komai yanzu za a ɗauke mu yanzu gashi muna da wata hudu muna cikin na biyar na biyar ma ya zo ƙarshe muna ta aiki muna ta aiki sai da mun ka cika wata hudu mun ka kai ba a ba mu komi ba kuma ita ta dawa alƙawarin duk in wata ya mutu za ta yi komi ta ga duk in wata ya mutu a samu abin da an ka ba mu kayan lokaci a gyara komi ko baya ga wannan matsala malaman sun koka da yadda ofishin ministan ilimi ya ce bai ma san a wace matsaya suke ba da haka ma aka buƙaci a dakatar da aikin su har sai lamura sun warware kamar yadda mustapha malam hajji ya ci gaba yana cewa satin can na sama da ya wuce ma da mun ka koma can ofishin na ministan ilimi sai nuna mana babu abun da ma an ka tana kai kai su san ma za a su biya mu ba saboda mi ba mu da stati dallafin usain public mu ba aikin ragi ba kuma mu ba ma'aikatan gwamnati ba na dindindin kenan ba su san mata yadda za su biyan mu ba kwata-kwata babu maganar biyan mu to kwatsam ma yanzu